hoto na ishirin da shidda. mutanen da ba su bin Yesu suna kama da mutunan nan wanda ke cikin hoto na fara suna cikin duhu wanda ke cikin duhu bai ganin duwatsu da ramin da ke gaban shi yana iya tangaɗi kuma ya faɗi wanda ke bin shaiɗan yana cikin duhu akwai tangarɗa ƙwarai don mutunan nan yana iya faɗuwa shi shaiɗan mugun mutum ne shi shaiɗan maƙiyin mutum ne mutunan nan wanda ke cikin hoto na biyu yana bin Yesu, yana cikin haske, bai cikin duhu, yana ganin hanya tsayayya kuma yana binta yana jin daɗi. Ya san da an gafarta mishi zunubin shi, ya yarda da Yesu an gicciye shi saboda zunubin mutane duka, ya san da kuma duk lanyinsa duk zunubin shi an yafe masa shi, ya samu ceto. ya san da in ya mutu ran shi sama zai tahiya wajen Allah ya san da ya ji daɗi kana so kai ma ka ji daɗi kana iya daɗin nan in ka yarda da Yesu ne mai ceto kuma in ka yi biyayya gare shi